Kamfanin BMW da Intel da Mobileye sun haɗa kansu domin ƙirƙirar mota mai sarrafa kanta ta hanyar amfani da na'urar ɗaukan hoto mai gani har hanji, wadda kuma ake ganin nan da shekaru goma masu zuwa za a fitar da ita. A wani taron manema labarai da kamfanonin uku suka gabatar a ƙasar Jamus sun fayyace suna ƙirƙirar wannan fasaha ta mota mai sarrafa kanta zuwa shekara ta dubu biyu da da ashirin 2021. duk da cewa waɗannan motoci suna samun hatsari wanda a kwana-kwanan nan cikin makon da ya gabata an samu wata motar kamfanin talsa da ke tuka kanta ta yi hatsari har direban motan ya rasa ransa manya-manyan kamfanoni na gasa tsakanin junan su wajen ganin an samar da sabuwar fasaha da za ta rage yawan hatsari da ake samu masana dai na cewa akwai buƙatar samar da ingantacciyar fasaha kafin ire-iren motocin su fara aikin ɗaukar mutane ba tare da fargaba ba shi dai kamfanin mobile eye ya yi fice wajen ƙera na'urorin kyamara mai gani har hanji shi kuma kamfanin Intel an san shi a duniya wajen kera na'urar processor da ake amfani da su a kwamfutoci. Hakan yasa ake ganin tabbas dole a yi tsammanin kamfanonin za su fitar da motar a zo a gani.